ma ya kulu inda ta wal amr sar idan mutum abin farin ciki ya same shi al sar ya same shi to ya kamata yi addu'a ta 240 kenan subhanallah kaji fa in ga abin daɗi abin farin ciki ana gaya ma ka ce subhanallah ba wai abin tsorata ne fa zaka ce subhanallah kadai ba na farin ciki din daɗi. sai kai tasbihi darki ya tabbata ga Allah haka bukari ya ruwaito da muslim sai kuma abu na biyu Allahu akbar shi ma nan abun farin ciki ya same kana jin abun labarin ka ce Allahu akbar subhanallah ba ku gane ba ko wato kana girmama Allah ka subhanallah ka tsarki ya tabbata ga Allah Allah nagode Allahu akbar ka lalle Allah shine mai girma yanzu Allah ya bani kaza kaga gaba ɗaya tauhidin ka gaba ɗaya kami ka mika wa Allah to abin da ya kamata mu kiyaye mu lura da shi kenan shi ma na riwayar Bukhari ne da Imam Ahmad haka Imam Tirmidhi ma ya ruwaito daga ummu salama watan annabi sallallahu alaihi wa sallama ummu salama take cewa watan manzo Allah sallallahu alaihi ya farka da daddare sallallahu alaihi sallama kawai sai ita ji yana subhanallah cikin tsakar dare ta ji annabi ya farka kawai ita ji yana subhanallah yace ma za unzila laila min alfitan me aka saukar na fitina yau mana ya ga Allah yana saukar da fitintunu yi tasbih sannan kuma akwai wani abun alherin kuma wa ma za futiha min alkhaza'ini ga kuma an buɗe kuma taskokin arziki daman ita dukiya tana tafiya ne da fitina ku lura duk inda arziki yake to akwai fitina so dole in ka nemi arzikin kuma sai ka nemi Allah ya tsare ka da fitinar da ke ciki eh, yana amfani wadata da kana cikin talauci watakila dan dama dama yanzu ka samu wadata sai a turo ma kudin a turo ma da fitina kuma su ta fafatawa karfin addu'a ka sai sa kudin ba za su rinjaye ka ba ka san akwai wanda kudin su sai canja shi kudin sa ko mulkin sa ko samun sa sai canja shi sai ya zama na daban idan kuma kudin suka tafi kuma sai ya kokarin ya dawo wai shi na kirki ne wai to kaga wannan kudin sun masa tasiri kenan to shi yasa manzo Allah ya tasbihi ga fitina an saukar ga kuma khaza'in taskokin arziki yace aiqidu sawahibal hujar aje a tashi sawahibatul hujar waɗanda suke da waɗannan ɗakuna yana nufin matansa a tashe su rubba kasiyatin fid dunya ariya fil akhirah annabi yace da yawa akwai matan da za a samu suna cikin sutura a nan duniya amma a lahira tsirara za su tashi ma'ana a nan duniya ka samu rufin asiri to a lahira kuma asirin ka zai tonu ya ce a tashi a yi sallah da daddare to wannan yana nuna mana ashe tashi da daddare a yi sallah yana maganin fitina haka malamai suka faɗa tashi da daddare a sallah yana sanya albarka a cikin arzikinka saboda zaka tashi kai sallah da daddare ka ce ubangiji ya tsare ka da fitinar da ke cikin dukiya sannan kuma zaka roki Allah da daddare Allah ya raba ka da duk fitinar da ya saukar a bayan ƙasa Allah Allah ya sa sai dai ka ji labarin an yi ta wata maka da ma Allah ya ji yadda kai akwai wanda zaka ga abubuwa suna ta zuwa suna gittawa amma wallahi sai sai dai abin ya wuce shi dai Allah ya bashi kariya ba zai iya tuna ma wani bala'i da ya same shi ba alhamdulillah to wannan Allah ya taimake shi kenan to kun ga ashe hatta annabi yana ce matansa su yi sallah mala, su yi sallah su tashi su yi sallah da daddare a tashe su riwaya ta tabbata annabi yana bi daki daki ce tashi maza a yi sallah tashi maza a yi sallah wata ma kafin ya je ma ta dade ta tashi wata kuma a lokacin za a tashe ta to haka ya kamata mu ma mu rinka yi wa matan mu sai mu yi hakuri da su suna da matsala eh kai ta rikici shi ma ibada ne wani dan uwa nan yake cewa wallahi malam ina son zuwa masallaci da asuba amma wallahi kakka rinka gani na a baya wallahi wahalar ta da yara in ka tashi ka danyi naka ka ta da mata su ma ka je ka dawo yaran gidanka su ma ka tashi yaro ya koma ka haka ake fama duk wanda yake da da Indiya in dai ɗansa yana zuwa masallaci da asuba to yana cikin damuwa saboda sai an yi da gaske shi dan baya bari kuma da zarar ka bar ka ya saba baya tashi da asuba to ko ka mutu bai rinka tashi ba wallahi ko ka mutu wallahi bai rinka tashi ba aka zai zauna kamar arne in an ci sa'a gari ya waye shikenan kuma tsautsayi yasa ya je ya fada hannun wasu marasa addini shikenan shekaran jiya wani dan uwa yake ga wani wani dokta ne a jami'a yake ban labari yace subhanallah yace wallahi yana da abokinsa sun je karatu ingila da shi yace wannan yace ya ma da yace kuma wallahi musulmi ne dan Kano tare suke da shi anan yace wallahi in sun je za su hu a masallaci a makaranta za su je wurin sallah sai rinka cewa wai ke me ke damun kake matsantawa kanka ce wani sallar zamu je ce wallahi shi baya son zuwa yace yayyay yaron nan baya son zuwa sallah yayyay baya so Ya ce malam da ƙarshe wallahi hakura na kyale shi yace wallahi na kyale shi sai dai na sallar yace yanzu haka na baro shi a can yace wallahi haka yake zama ya rinka ƙasa. gajeren wando ya je zazzane jikinsu irin yadda turawa suke dinnan su zana jikinsu da gajeren wando da irin singulating na haka yake tafiya ya tara gashi ko ba ka bane ba shi ma ya zama wai bature gashi kuma baki gashi kuma baki yace wallahi malam yanzu ya ridda gaba ɗaya ma bar musuluncin kuma musulmi ne dan Kano ma dan musulmi dan musulma to wannan ubansa yana raye ko yana mace ai ka shiga uku a ce ka zo ka haifi wannan ɗanka ya fanɗare malam ai ka banwai ai ka san Allah bai zai barka ka ba fa sai an tambaye ka ya aka ya fandare sai an ga wani kokari kai na hana shi ya fanɗaran. to shine abin da ake guje wa iyaye dangane da watsa kashin yaya mutum ya rabu da sa ya zuba musu ido kawai sai dai kai wahala ka ta ciyar da su kai ta nemo kuɗi kana kina musu gidaje kana sai musu abin hawa kai musu ɗinki ka kai musu kuɗin makaranta kana ta bautawa yaranka ka bauta musu jikinsu amma baka bauta musu wato suka ka gyara musu lahirarsu ba Kamar yarinya ne yarka budurwa da ka ajiye ta a gida baka dora ta akan tarbiyya ta addini ba ba ta zuwa makaranta makaranta ba ta da aƙida ba ta da komai ka gama mata wahala an ta zo aure ka kashe mata miliyoyin kuɗi wannan wa game ce wallahi malam ga yarinya ta nan malam miliyan goma sha biyar na kashe mata aure eh na ce sha biyar ce ya eh, kwarai ko malam na ce tab amma ina tabbatar maka wallahi babu islamiyya ɗaya da ya tura ta yake biya mata dubu biyu a tam babu ka je ka tattara kuɗin kuma kai wani ƙato ya more eh kwarai kuwa sai masa gadaje a sai masa fridge a yi masa a gyaran gida a yi waye komai da komai in ya gama bai da gida ce alhaji a ba mu gida ce to za a ba ku shikenan haka ne fa zaka tattara dukiyar ne gaba ɗaya ba yi don Allah ba ai dan ka gyara yarka ne kake gani ka tara mata su je su hada a gidan ba Allah ba sa ambatan Allah ba sa ibada ba sa komai ka manta manzon Allah yana bi da tsakar dare yake zuwa gidan nana Fatima yana kunkwasa musu kofa yana cewa Aliyu bude kofa bude ce kai kuna tashi kuna sallah da daddare kuwa ba gashi mun yaran ba ma haka muke tara su ba ka ta ciyar da yarinya balanta ta ci ta ƙoshi ta yi ƙiba ta zama budurwa wani zo ya kwashe ta ita fa da ita Allah kuma wallahi ko wani alheri ta samu ba lalle bane ma tana uwar ta ko tana ka fikira ne tunani ne so ka tsaya ka gyara musu addinin su kuma matsalar shine malam sai Allah fa ya tambaye ka duk barnar da za ta yi saboda kai ne aka dora ma nauyin tarbiyya Allah ya mana afuwa